Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makili. ko kaɗan ba za mu amince da wannan mataki ba waɗannan su ne kalaman firaministan ƙasar kanada justin trudeau a lokacin da yake kwatanta aniyar shugaban amurka donald trump na ɗora harajin kashi 25 cikin ɗari a kan ƙarafan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje trudeau ya yi waɗannan kalaman ne a jiya juma'a inda ya ƙara da cewa a shirye yake ya kare masana'antun ƙasar kanada kanada ita ce ƙasar waje da ta fi samarwa amurka waɗannan ƙarafan. ya yi kashedi cewa wannan haraji zai addabi amurkawa masu amfani da waɗannan karafan saboda farashinsu zai haura wannan mataki na trump da ya shafi kuma ƙungiyar tarayyar turai inda shugaban hukumar zartarwar ƙungiyar jean clon janka shi ma ya kashedi cewa ƙungiyar tarayyar turai za ta rama wannan harajin daidai akan kayayyakin amurka da ake shigowa da su turai kamar barasa da sutura da kuma babura. janka ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a a jamus cewa bai ji daɗin kalaman da trump ya yi amfani da su na yaƙi na cinikayya ba trump da ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yaƙin cinikayya abu ne mai kyau kuma mai sauƙi wurin yin galaba hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu 'yan ƙungiyar boko haram ɗauke da makamai sun kai hari a kan sojoji a arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe kuma suka raunata ma'aikatan jin kai da 'yan sanda a cewar rahoton da wakilin murya amurka a geneva lisa shilin ta aiko hukumar ta ce an gudanar da bincike ana gudanar da bincike akan wannan harin ta ce abin da aka gano a wannan lokaci mayakan boko haram masu dauke da makamai kuma masu yawan gaske suna da bindigogi masu sarrafa kansu da rokoki da kuma gurneti sun kai hari a kan sojojin mai magana da yawun hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa joel milman ya ce ya san cewa akwai sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida da ke wannan wurin milman ya ce ma'aikatan hukumar kula da bakin hauren da suke aiki a wannan sansanin sun ce an kashe sojoji hudu da 'yan sanda hudu da kuma ma'aikatan jin kai uku yayin da wasu ma'aikatan jin kai guda uku kuma suke fama da rauni kuma mutum guda a cikinsu ya bata I have a quote here from Mohammed Abdiker, who's the IOM director of operations and emergencies, who said, We are outraged and saddened at the killings of two of our colleagues in an attack by Boko Haram in northeast Nigeria last evening. ya ce akwai bayanai da na samu daga muhammad abdika daraktan ayyuka da jin kai na hukumar yana cewar muna bakin ciki da alhini na kashe abokan aikinmu guda biyu cikin wani hari da 'yan boko haram suka kai a arewa maso gabashin najeriya da yammacin alhamis ya ce ibrahim lawan da yawa emmanuel sun taka rawan gani wurin taimakawa fararen hula 'yan gudun hijira cikin gida ya ce ko shakka babu za mu yi kewarsu a wata sabuwa kuma akalla sojojin kungiyar tarayyar turai kungiyar tarayyar afirka guda biyar ne aka kashe su a wani mummunar harin kwantan bauna da mayakan alshabab suka kai a wani yankin da ke tsakiyar somaliya na shabele a jiya juma'a a cewar jami'ai da 'yan tsaro suna faɗa wa muryar amurka ana kuma tuhuman kungiyar 'yan bindigan da kai wani harin ƙunar bakin wake harin da ya kashe akalla sojojin somaliya guda biyar a kusa da tungar sojoji da ke bangaren kudancin shabele mai tazaran kilomita 30 daga kudu maso yammacin babban birnin kasar mogadishu harin kwantan baunan ya auna sojojin burundi ne da suke rakiyar ayarin manyan motoci da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da garin bal'ad mai kimanin kilomita 30 daga arewacin mogadishu wata majiyar sojoji da ta nemi a sakai sunanta ta faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wato an kashe sojojin burundi da suka kai guda hudu ga kana wasu kuma daga cikinsu suka jikata. wata mahaukaciyar guguwa ta afkawa tekun gabashin amurka tare da iska mai karfin gaske da dusan kankara wanda ya addabi mutane ko kuma mazauna da suke yankin jihar maine da kuma wato carolina ta arewa 'yan sanda sun ce bishiyoyi da suka kare sun kashe mutane hudu ciki har da duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. ƙasa gabas in ba sarikin musulmi ba shefin barno abubakar mustapha da ya gara a ƙasa gabas in ba sarikin musulmi ba shefin barno abubakar mustapha ya gara ɗauke sansanin yaƙi ka fito ka jawo kan kura don Shehu mai yawan jama'a idan dai kai gabacin maso gaba ne mai amagoji ne. Sudan mai amagoji ne. A in kai gaba zai maso yamma, Mr. Falbiya amagoji. maka ce za mu tsaya ladan wato sai sai mu ta jin wakar ba za mu zo mu ci war kalaba a cikin wannan zauren gaskiya eh. yan maza sun tafi yan maza sun tafi Allah ya ji Alhaji Musa dan Kwairo amin sun mu amin ka san a yan shekarun baya mun haɗu da jikokinsa waɗanda har yanzu suna waka a nan Abuja har ma suka shigo ɗakin watsa shirye-shiryen mu na Abuja suka yi mm. mana wasu wakoki da dama amma dai kana jin za a kai irin wannan eto eh ka san su kokarta su kwatanta ko da eh, yake amma wani suna kokari sosai ba mm. baka san wani abu ba yanzu ka san cewa dan marigayi eh, Sani Aliyu dan dawo mm. Ibrahim ma'aikacin hukumar shige da fice ne mm. yana sa kayan sarki yana aikin shi amma in ka ji muryar shi in ba ka tsaya ka sake saurarawa ka sake saurarawa ba sosai mm. za ka ɗauka marigayi sani aliyu dan dawo ne yake waka yake waka mm. babban ɗansa kenan Allah sarki Allah ya ji kansu amin sun mm. ma amin maza dai maza dai sun tafi ne waka maza sun tafi gaskiya dan ana ce ban tsammani an samu wanda ya mai gurbin gaskiya babu su mai daji sabon birni ban tsammani eh. akwai wanda ya mai gurbi ba babu duka mutanen ba balle a magana can can cikin sunaran bada su sa'idu faru salihu jankidi nan za a yi waka a yi fasaha ka ji kaman ana musu wahayi ne ka ji kaman wani darasi ne hmm. suke ba yanzu ji wannan ya ce do eh, sarkin da a gabas hmm. in ba sarkin musulmi ba mustapha duk ya eh, jefa su ya jefa su aljiyo ba <laughs> ba wani sarki <laughs> ba wani sarki da za ku kwatanta da shi to ka sani dai akwai kuma bari in ya zo waka eh, yakan juya baki kuma idan ya zo wakar nan ta sarkin gombe oh, shehu sarkin gombe shehu usmanu marigayi sarkin gombe wanda ya eh, rasu yana eh. wakar kuma yakan juya yana ah. yana yana <laughs> ka san mawaka ka san mawaka ya kwarai da gaskiya to a Lade Ibrahim Ayawa barka da zuwa cikin wannan zaure. To barka dai Ibrahim. Ah, Usman ya yi mana tattaki dai a wannan mako. Wannan satin. Eh haka ne. Saboda haka za dai mu fara da abin da muka saba wato mika gaishe gaishe ga masu sauraron mu. Eh saboda haka bari mu fara baka fagi. To da farko dai bari mika gaisuwa ta musamman ga Muhammad Ahmed Babangida mm. babban akanta a ofishin gwamnan jihar Niger. Haka. da usain ahmed shi kuma babban sakatare a ma'aikatan matasa da wasanni a jihar niger hmm. sai mudi Soup, hmm. tsohon ma'aikacin hukumar kiyaye haɗura hmm. ta ƙasa sai magaji ahmed babban ɗan sandan najeriya da ke cote d'ivoire da garba aliyu ɗan azumi karaji shi ma babban ɗan sandan najeriya da ke zone a lagos sai tsohon sanatan yankinmu ibrahim musa da muntari babban manajan bankin al'umma hmm. ma'azu bawa umar ahmed da sale bello da musa rogo umar dallami umar sule cindo da fatan sun ji suna kuma cikin ƙoshin lafiya a gaba sai kuma mika ta'aziyar mu ta musamman ga iyalan marigayi alhaji kabir ahmed yar aduwa wanda ya rasu ranar alhamis a katsina shi dai alhaji kabir tsohon babban daraktan shirye-shirye ne na gidan rediyon muryar najeriya wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka koya man wannan aiki Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta. Amin sun ah, ma'amin. kuma muna taya Muhammad Inuwa Kamara da amaryarsa Sa'adatu Yahaya Dogara muna auren su da za a ɗaura. ko kuma da aka ɗaura kai jiya ah. juma'a a ah. gidan locust da ke garin gombe allah ya bada zaman lahiya ah. shi ma malam ango malam makaranta mai yawan sauraron mu inda kana sauraron mu kasan cewa malam ango malam makaranta ba yana da jimirin sauraron mu kwarai zai aure da diyarsa sa'adatu abubakar ya wuri da angonta jibrin wanda za a daura auren anjima da karfe biyu da rabi na rana a unguwar sabon masallacin idi da ke garin yawuri a kuma ga wani taya murnan daurin auren zainab lawal ladan wanda za a yi da angonta in an jima shi ma da karfe goma sha ɗaya na safe a kusa da charge office da ke boso a garin mai na gwamnatin jihar niger da fatan allah ya bada zaman lafiya ya bada albarkan aure amin sun haka kuma muna mika irin wannan gaisuwa wato ta fata alheri ga iyalan honorable ibrahim marafa a bauchi yakubu muna taya su muna auren 'ya'yansu wato tijjani ibrahim marafa da aisha abubakar suleiman adamu walin gabas wanda za a yi amma rana ita yau ranar goma kenan ga wata fada mai martaba sarkin bauchi dr luwani suleiman adamu da karfe goma sha daya na safi. allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga malam yusuf osama na ƙungiyar murya talaka reshen jihar adamawa a garin yola sai gaisuwar mai girma muhammad inuwa baba paris ɗan isan adamawa hakimin jimeta tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji sani ahmed yariman toro tare da iyalansa a bauchi yakubu da fatan kunanan lafiya Dimbin gaisuwa zuwa ga Hajara Umar da 'ya'yanta Khalil da Jadid da Nana Khadija da Maryam Muhammad Alkali sai kuma mahaifiyarta Aishatu da kuma yayanta Malam Murtala Umar a garin Azare a jihar Bauchi. Sai gaisuwar shugaba Ismail Umar Bima mai gombawa gaisuwa ta musamman ga mai martaba sarkin wasai Dr. Muhammad Sambu Haruna Allah ya daɗe da ran sarki. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Binta Hammayo Misau sai gaisuwar Sale Bakoro Sabon Fegi da Matura jihar Yobe da Alhaji Musa mai nama gangare a garin Babal da jihar jihar jigawa sai gaisuwar yohanasu kiri numan a jihar adamawa a gaba sai gaisuwar alhaji tanko yan bawa Altamoba enterprises a baucin yakubu sai sale muhammad isa bajoga a jihar gombe da muhammad ladan ahmed bauchi sai garba na hali kamba a kebe tare da honorable isa musa toro sai ibrahim sale waziri da aminu yusuf bombiyo sai musa hadirin asuba da magaram a jihar wato a kasar nijar sai tanui munuhu da yusuf m lawal sai gaisuwar sale dumbari tare da sa'ad kagarko sai gaisuwar baffa alkali bashir tare da usman m aliyu unguwar karofi a baucin yakubu sai ali adamu jauro mai gidan wanka tare da mansur sulaha hadeja sai gaisuwar muhammad mustapha sa'idu tare da kabiru tike kauran facebook sai kasim dan malam bawada tare da abubakar kalajanga jalingo sai idris adamu sangari a wukarin jihar taraba da sani julaib tare da faruk ma'az gombe na gidan rediyon gombe sai umar adamu girbo da mustapha kayar bajoga sai gida ahmed chiwi wanda yake karatu yanzu haka can kasar china sai rabi'atu abdullahi alhaji tare da hajiya uwani abubakar sai adamu ibrahim sai adam a adam gaishwa tare da usaini umar wamban a koti sai babangida shehu da alhaji aliyu mai adashe ungwari mia jos tare da ashafa sale ashafa sai gaisuwar abubakar musa kagarawal tare da ahmed isa sai ibrahim isa abubakar da abubakar sayoji sai gaisuwar muhammad shamsuddin muhammad tare da ibrahim dallami badejo sai sani hamid Kwaranga tare da alhaji jamilu mutawalle mai provision a wunti gate a bauchi yakubu Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Habu Inuwa Staros tare da Hajiya Zakiya Umar Yahaya mai kamfanin Cosmetics a Gombe, sai Jamilu Umaru tare da Atiku Sani Ibrahim sai Shehu Mahadi Bagiyo tare da Mustapha Yakubu Muktar sai Hamo Moel Abba tare da Babangida Muhammad Sadiq. a ƙarshe muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga babawa mai taki toro da s power jauro alkalere da salam abubakar iman jimgir sai kuma muhammad gida da tilde jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar toro a jihar bauchi da fatan dukkan ku kuna nan lafiya kalau

sarkin gombe kai Allah yana miliki a ƙasar gombe fata mu kai kanunka shehu don kai a da halin abubakar tunan da shehu ya zama sarki na ji sallama yana cewa mukanta mu kwakuwa daika kai wasu yan sarki suna da ban sha'awa, wasu yan sarki ba su da ban sha'awa, ai ga wani katon yan sarki ya ɗan mura karhuna sarki kowa ka tabbata to amin Allah sarki ubangiji kai abba ka gari gaba wanda sarki dadi yan sarki kowa ka tabbata kan shehu Allah shi ka gari gaba sarkin da bai na sarkin bai na bar kawo da lade na sarkin da bai na sarkin bai na bar kawo da lade na bar kawo da lade sarauta tana wurin Allah sarauta tana wurin wanda jalla ya ba girma shaibu ka bi daga Allah ka sabo kai gawa ne dan sarkin gombe bai bi daga Allah ba ya sai babba kun tumaki ya sai babba kun shanu sai ya kiraye yan boyi kullum ana yi mai goge wawa boka ya ruwa ya kwalera boka ya ruwa ya kwalera ba shi ga Allah ba shi ga annabi ba shi ga tsuntsu ba ya ga tarko babu kudin kuma babu sarauta babu kudin kuma babu sarauta gaba wakar marigayi sarkin gombe a usman abubakar allah ji kansa da rahama amin sun amin mm. to na da wani labari akwai wani labari da wani ya sanya cikin a whatsapp wato group din nan da ake kira ta a bari ya huce a cikin whatsapp wannan labari da ya shafi wani ba sakwace ne ina fata duk sakwata da ke jin mu za su dan rufe <laughs> kunnan su ko kuma ce ina fata dai ko ko <laughs> ina fata aliyu mustapha da sakwata ba zai ji wannan labari ba ko shi ko murtala ko salihu garba oh. ina fata ba ɗaya a cikinsu da zai zo ya ji <laughs> da zai ji da zai ji wannan labari to ai wasu kwatawan sun ji sun ji mm. eh to amma dai sun rufe watakila sun rufe kunnan su tunda dai na faɗi cewa sun rufe kunnan watakila sun rufe kunnan su wato abin da ke faruwa ka san irin dambe din nan mm. akwai masu irin damben mu na gargajiya mm. akwai kuma dambe irin na zamani eh. yawwa to wani basakwace ne sai fada ya haɗo su da wani ɗan damben zamani irin na boxing ɗin nan ka gane go mm-hmm. yawwa to kai basakwace sai ja tunga eh, ya ja baya ya yi tsayiwa mm. irin ta 'yan damban na gargajiya din nan eh. yawwa ka gane a shi eh. shi kuma dan boxing kawai ya tsayiwa irin tasu kawai ya tsaya da ya kulla hannunsa <laughs> wato ka gane ko to aiko suna haduwa sai ji kake gau gau dan sakwata da ya ji bugu eh. sai akwai akwai abokinsa a nan kusa su da wani abokinsa almu eh. yawa sai ji ya ce ga almu ya ce almu wai cikin masu bugu eh, ya ce almu cikin masu bugu na din nan kuwa ya ce almu ba ka rika min gudana <laughs> ba mutum da yake bugu ya ji ruwan kulli <laughs> ya ji bugu ne bugu ne ke zuwa masa da yawa mm, ya ce almu cikin masu bugu na ba ka rika min gudana ya ji bugu ba ka kautawa <laughs> ya dauka ba mutum ba da mutum guda yake yawa kai kuma almu sai ka ce ah, almu sai ce ai ce masa ai mutum guda ka bugun ka na to <laughs> kai ba za kwace sai ka ce <laughs> ba za kwace ya ce yanzu yanzu an ga bugu bugun mutum gudana <laughs> alamu sai ka ce mara awo mutum gudana wato kana ji ko eh. yawa kai sai dan sakkwato ta ce to haska man toci nan dau takalmi na mai gaba wanda cikin dare ake yin shi ne da cikin duhu ake yin shi ne eh, a'a sai almeci almukai zai ka ce ho lalle aiki ya ɓaci ai rana ce ba dare ba zaukan mai sauka ya sha kulli ya sha kulli idan sa duk sun lillike dole ce dole ya ce dole ce mutane na waje <laughs> a tashi da masu bugun shi eh wallahi kuwa wato ka gane ko ya bubbugu ne wato idan duk sun riga sun sun riga idan sun riga sun eh, kulle sun sun re <laughs> ya gani ba ya gani <laughs> ya ce haska man dauta karmi na min gaba haske rana wallahi ba zai ce masa ya ce masa ai ai ba ya ce ai ce lalle aiki ya ba ho aiki ya ba ce na <laughs> eh, wanga ai rana na ba dare ba mm. kuma a cikin wannan irin da ka samu irin wannan na WhatsApp shi kuma mm. wanne ya aure mata ba ta iya karatu da rubutu ba mm. Shi shikenan ta dai iya kira daya biyu har zuwa talatin to ka san wannan watan da muka shige watan da ya wuce watan jiya na mm-hmm. fabrairu 28 mm-hmm. ne yake mm-hmm. na sai shigo ce matan to kin san wancan watan bai kai 30 ba saboda haka wancan watan da ya wuce ba a biya albashi ba ta ce a'a sai ce zo ki gani sai aka ka dauko kalanda <laughs> ashirin da takwas ce eh ko gaskiyanka <laughs> <laughs> tun da wannan wata bai cika ba albashi ba albashi ba albashi kai Allah Allah ya kyauta sai kuma wannan labarin amma abokina ne ya bani wannan eh, labarin to na ga lokaci ba na <laughs> na mu cinye lokaci da na eh, labarin bai lace ne sai sai makon gobe to shikenan Allah nuna za mu bi ka bashin wannan labari to ba da mu Allah nuna muna amma ne ba ka karuwa mu ba sakwace Allah ya da ma ya da Dale ta gajere doki domin zuka akan yi shi shi kawo jaki a tattalo kaya a aza mai ana bugu aiki na kenan zakariya da adu magangal kira kake alaga da ba zakariya dan kaduna ya lada mai ya sun je zakariya mutumin keke ne zakariya

To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.